wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah ta'ala wanda ya ba mu iko muka haɗu a wannan masallaci masallacin alhaji umar mazallif babban masallacin juma'a maƙera a nan cikin garin funtuwa a jihar katsina ma haɗu a safiyar talata 22 ga watan ramadan ta shekara 1447 wadda wannan ya yi daidai da goma ga watan march shekara ta 2026 miladiya ashirin da muka saba haduwa domin tafsirin alkur'ani mai girma alhamdulillah a yau muna tare da babban malaminmu ɗaya daga cikin manyan malamai na ƙasa shugabannin wannan kungiya jama'atu izalatul bidatu iqamatu sunna babban malami professor Umar Labdo wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda ƙungiya ta turo wannan gari ne yi tafsiri tuntuwa tana da santan yin tafsiri na ƙasa guda biyu akwai wannan santa sana akwai babban masallacin juma'an zaria road su professor umar labdo shi ke tafsiri a can malami ne shahararren kware da gaske a fadin afirka ya rike mukamai daban-daban har ya kai ga yayi bayan sansala na ɗaya daga cikin jami'o'in ƙasar nan so Allah ta'ala ya azarta mu da kawo ziyara da wannan babban malami yayi yi in ba kuma ta ba a barancan professor umar lafto ya zo ya gabatar mana da rayayyar lacca a kan abin da ya shafi shi'a da 'yan shi'a da ta'addancinsu ga addinin musulunci ya nuna mana balo-balo ba wai shaci faɗi ba an yi karatu with references in aka ce suna aiki kaza to kuma sai an nuna mana kowanne ya gani ga bidiyon suna asa su malam ya ba addinin musulunci gudunmuwa ta fuskacin bayyana wannan mummunan aƙida da ta'addancin 'yan shi'a da haka dukkan malamai masu da'awa suna takama suna alfahari da littattafan da ya rubuta wajen tona asirin waɗannan miyagun mutane da aƙida su ta shi'a muna roƙon allah ta'ala ya kare mu da muguwar da su to malam zai mana nasiha kan abin da zai amfanar da mu a rayuwar mu ta yau da gobe da kuma addinin mu insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya datar da malam ko kuma muna maku wasiya da cewa lallai ku yi shiru ku yi shiru ba mu san ku da surutu in ana karatu ba ku bi umarnin Allah ku bi umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ana ka abin da ya shafi karatun alqur'ani ku yi shiru Allah ta'ala ya taimake mu ya ta mala ina ga nan zaka dawo Allah rama sai zauna Thank you. كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم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 tsaraba to sai dai wannan tsarabar tawa ban sani ba idan mata 'yan uwa za su yi maraba da ita ko za su komo mun da bata na ku karba a'a ina zuwa kada ku yi saurin ansawa fa ba ku ji ta ba fa tsarabar na ku ansa to kenan yanzu bari ku ji taken tsarabatawa kuma na bayar ku ansa kishiya a'a zan gaya muku anshin da za ku ansa amma sau nake sai kun ji bayar wata kunna sa'annan sai in ba ku amsa sai ku maida kijiya yawwa ku yi shiru kawai kijiya alheri ce kijiya mutum nawa ne suka arza kishiya yawwa da ɗan dama dama amma har yanzu wasu ba a ansa ba ina ganin wasu ma sun kui da kai su kai ma kishiya kishiya kishiya yawwa na gode ta Yeah. saurara ah. to yan uwa mata ku saurara ku saurara ku saurara wannan wannan magana da faɗi ba wai kuna tsokana ku nake yi ba ina rantsa muku da Allah wallahi gaskiya ne alheri ce wallahi alazim kishi alheri ce kun san abin da yasa Allah ne shar'anta a yi wa mace kishiya kuna jin Allah zai cuci bayansa Allah zai shar'anta wani abu ga bayansa wanda ba alheri ba ne شيء مبنجي سبحانه وتعالى باشين يا حلا الطيبات وبيا حرم الخبائث ظلم بمعايا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والأغلال التي كانت عليهم يا إشيك هذا رمى الله ساكا مدى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث دعا بند da Allah ya halatta to abu ne tsayibi abu ne mai kyau abu ne mai tsarki abu ne mai amfani duk abin da Allah ya haramta wa bayansa to khabif ne mummunan abu ne Allah ya halatta kishiya ko bai halatta ta ba saboda haka kishiya tsayiba tsayiba ne ko khabisa ne kishiya yawwa To kun ga ko anan da tashi ne tafiya ta na kawo fa'ida ko ban kawo ba bayan Allah mata kishiya alheri ce to amma halin dan adam ne saboda yawa yana kin abu bai san alheri ba ne saboda ka kishin da kuka yi ba laifin ku muke gani ba amma in yi yawa shine ya zama laifi ina ba ta kun gane malam ba mu ba sa an shaya كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عسى أن تكرهوا شيئا wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana ɗabi'ar bayansa wanda shi ne ya fi sanin ɗabi'ar bayan nasa Yadda tana yiwa ku ki wani abu amma alheri ne gare ku tana yiwa ku so wani abu amma wannan abu sharri ne gare ku na san in an kasa mata kashi ɗari watakila tasa'in da biyar zuwa da bakwai ba sa san kishiya wannan ɗabi'a dan adam ce ba laifi kuka yi ba amma Allah yana so ya jarrabe ku ne wannan ayar da Allah nan ma ya karanta mana yanzu ta zo ne a siyakin wajabta yaki so Allah ya wajabta wa yaki maza ko mata eh maza suna son mutuwa ko suna gudun mutuwa kun ga ɗabi'a ne maza suna gudun mutuwa to sai ubangiji ya kawo wannan koyarwa mai hikima yace kutiba alaikumul kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta yaki akan ku ya ku mazan al'umma ai kun ga kuma ta ba ruwan ku dai ko kuna yi eh sai dai ku dan taya a. ku dai ba musu ruwa ku dauke wanda aka yi wa rauni ku gyara mishi raunin shi ko da sauran irin waɗannan abubuwa ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan iya aikin da mata suka yi kawai an samu matan da suka ɗau makami amma kaɗan ne haka ne ko ba haka ba ta ubangiji ya ce tana yiwa ku ki wani abu Allah ya san maza suna kin yaki amma sai ya ce tana yiwa ya zama alheri tana yiwa ku so wani abu zama kar a yaƙi, amma sharri ne in mazan al'umma suka zauna ba a yaƙi, me zai faru kafirci ne zai rinjaye musulunci akwai sharrin da ya wuce wannan a duniya to wannan hikima ce ta Allah jarraba ku ne Allah yake so yi shi yasa Allah ya shar'anta ba wajabta waye ba shar'anta yi ga wanda zai iya akwai sharuɗa ina fata fahimta so nasiha ta wannan ya karama gabatarwa ce ne nasiha ta shine yau mu tattauna wannan abun da yake yana da ciwo a zuciyar mata Allah ya ba su lada Allah ya sa su ci jarrabawa Allah ya sa kuma alherin da yake ciki mu ganshi tun a duniya kurku akwai alheri da yawa a cikin tsarin auren sama da ɗaya za mu kokari mu zakulo biyu ko uku a ciki ragowar ma kuna iya samo su da kanku domin kun fi sani wanda da Allah ya haɗa suna zaman lafiya matan da da Allah ya haɗa suna zaman lafiya kishiya da kishiya in muka ce su tahi nan su ba da alherin da yake cikin Allah to sai a sallah zahar nan suna bayani akwai alheri mai yawa ciki abin da yasa ba a ganin alherin wannan ɗabi'ar gaggawa ake a nuna ba a santa tun ma kafin ta shigo gida an fara yaƙatta tun ba a taɓa ganin ta ba an fara yaƙatta tun ba ga halin ta ba mai kyau ne ko mummuna ne an fara yaƙatta shi ma mai gidan an fara yaƙasa to kaga tun daga na an ɓata lamari amma da uwar gida za ta yi haƙuri ta daure ta cije ta dubi Allah ta ce Allah saboda kai na haƙuri tun da dai kai kace a yi ba komai to ni ma ba komai din kishiyar nan ta shigo a yi maraba da ita a sakan mata fuska ko da yaƙe ne ko ba ya dariya ba ya mata yaƙe kada sai a fara ta hanya mai kyau amma ta shigo an murtuke ta shigo an haɗe ta shigo ta tara an yi shirye-shirye an yi kaidi an yi makirki an yi kisizina an yi kulle-kulle an yi kutu-kutu an yi menene da menene kaga tun farko an ɓata lamarin to ba mamaki idan zaman kishiyoyi bai daɗi ba amma ita uwar gida ita za ta fara jurewa ta daure ta nemi ladan Allah imanin wata saba ta daure ta jure imanin wata saba kai ko an samu kishiya kishiya yan uwa mata Allah subhanahu wataala ya shar'anta auren mace fiye da ɗaya, saboda hikimomi saboda fa'ida saboda shi Allah subhanahu wataala ya fi mu sanin kanmu ɗabi'ar tamu Allah ne ya shirya mana ita kimsa mana ita ya sa ta a cikinmu saboda haka akwai jarraba shi kansa jarraba alheri ne ko kun san Allah baya jarrabar bawa sai wanda yake so kun taɓa jin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa Allah baya jarraba sai wanda yake so yake kauna don haka mafi girman jarraba cikin bayan Allah sune annabawa manzo Allah ce summal amsal fal sannan na kusa da annaba na kusa da annaba na kusa da mafi jarrabar bayi sune annabawa masu bin su a jarraba sune as-siddiquna sannan sai ash-shuhada sannan sai as-salihuna to kun ga wannan jarrabar da Allah ya muku ko a matsayin ku na mata dan yana son ku ne so yake ku ci jarrabawar dan ya ba ku lada mai yawa ya ɗaukaki darajar ku aljanna inda kun ga yadda macen duniya in ta je aljanna za ta dinga yanga ta dinga kwalliya ta dinga rausaya tana rangwada da ba ku yi kukan kishiya ba ubangiji ya daga darajar matan duniya akan hurul ayin kuna da jin abin da ake faɗi dangane da hurul ayin kuna jin ana bayanin kyawun su da kyan halitta da kyan fuska da kyan jiki da kyan hali eh kuna jin hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama yadda yake cewa inda ɗaya daga cikin wannan mata na hurul ain za ta leko duniya yadda da ta haske abin da yake tsakanin gabas da yamma kuna jin manzala yana sifanta su yace daga bayan ƙorunsu kana hangen ɓargonsu saboda tsananin farar fata kuna jin inda ubangiji subhanahu wataala yake sifanta farin su shine ma ma na hurun jam'u haura'a haura'a ita ce faratas ainun jam'u aina'a aina'a ita ce mai manyan idanu sa'annan farin cikin idan fari kal bakin kuma baki kirin to matan duniya waɗanda Allah ya arzuta da shiga aljanna wannan matan da ake sifantawa su suke musu hidima kishiyoyinsu ne amma masu hidimarsu ne su ne za su nuna musu ya ake yin kishi saboda matan aljanna sun san cewa matan duniya sun zo duniya saboda haka sun shiga jarrabawa su ku aljanna aka halice su dama ba su san jarrabawa ba saboda haka su sun san cewa matan duniya iyayen iyayen gijinku ne iyayen gidanku ne saboda haka matan mijin ne amma kuma masu hidiman matan ne saboda haka kyan da Allah bai ba matan duniya an sun shiga aljanna duk kyan hurul matan duniya sun fi kyau za su rika sa kambi a kawunansu irin wanda kuke gana ana sa sarakunan kyau din nan to saboda haka wannan alheri ku harbe shi hannu biyu wato in aka gyara tunani sai ga cewa al'amura sun yi kyau amma tun a zuci an ɓata abin a cikin zuciya an ce mamugunciya ce an ce mai bakin kashi ce an ce mai menene ko eh da sauransu hmm? ta zo za ta kwace miji ne ta zo za ta kwace gida ne ta zo za ta haihu ne dan an mutu ta cigado ka ji wai jira ma suke a mutu don mugunta tsiya jira ma suke a mutu kai inda an san inda mun san jira suke mu mutu da ba sai mu kore su <laughs> eh wai kisha ta zo wai dan ta wai dan ta cigado wannan kankanin tunani ne kowanne mai rai da rabansa yake zuwa duniya da abincinsa da abin shansa da tufafinsa da gidan kwanansa da abin hawansa da matar da zai aura ko kuma mijin da za ta aura kowa da rabansa yake zuwa ba wani wanda zai ci rabon waje kuma rabanka yadda ba haushe yake cewa wai raban kwado ko ya hau sama ko to rabanka ya fi na kwado duk in rabanka ma gudu kake yana binka gudu kake yana bin ka sai ya kamo ka idan kai cuta ajali ya rage awa ɗaya ka mutu inda ragowar lauma ɗaya ko kofi ɗaya na shayi wanda Allah ya rubuta abincinka ne dole sai ka ci shi sai Allah ya baka saukin da ka sa wannan laumar a baki ka tauna ka haɗe ka ɗaga wannan kofin ka kurɓa ka haɗe saboda ka ku daina damuwa da wai in kishiya ta zo wai za ta cire ban wani وآية روائنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير عما يجمعون وجاء عند ubangiji yace nahnu qasamna ta ma'ishatahum Allah ya raba abincin bayi gaba ɗaya tsakaninsu Allah ya san yadda ya halicci bayansa mace mai kiba Allah ya ba ta tiya guda mace siririya Allah ya ba ta rabin tiya ba wanda ya cuta Allah fi ne sarkin adalci saboda haka mai rabin tiyan nan ba ta iya kwatar taki ke kuma ba za ki cinye ta yake guda ki ce sai ta ƙara miki ba Allah ya riga ya raba kuma sai ubangiji ya faɗi wata magana bayan wannan mm. ya ce wa raba ana ba'dahum fawqa ba'din mm. mun daga wasu sama da wasu to wannan ma hikima ce ta Allah kuma jarraba ce ba shakka cikin mata wata ta ta kyau ba shakka cikin mata wata cikin mata wata doguwa ce wata gajera ce wata baka ce wata fara ce wata ziririya ce wata mai kauri ce wata daga daga gidan masu kuɗi ta fito ubanta attajiri ne wata daga gidan sarauta ta fito ubanta sarki ne wata daga gidan babban ma'aikaci ubanta yalla bai ne wata daga gidan honorable ta fito wata daga gidan almajiri ta fito wata daga gidan mai karamar sana'a ta fito wata gidan su kamar fada yake wata babanta gidan haya yake Allah da ya ba wancan shi ya hana wancan sannan ba ya ba wancan ba ne don ya fi wannan ya ba shi na irin jarrabar da ya so ya masa kenan wannan kuma irin jarrabar da ya so ya masa kenan Allah yana jarraba da wadata yana jarraba da talauci saboda haka kishiyoyi wata na iya bin wata ko ta ji ta wannan ko ta ji ta wannan ko ta ji ta wannan ko ta ji ta wannan kuma yawanci da yake Allah mai adalci ne kuma mai hikima ne in kaga wannan tafi wannan to ita ma wannan din tafi wannan wani abu tana yiwa ki ce ki biki ki kyau ke ki bi ta ladabi kin bi ta domin kyau tafiya yake ladabi zama yake kyau iya kasa shekara talatin in ana dan hada hada man shafawa talatin da biyar dan kai arba'in shi kenan ko ba gaba ne ladabi ba tana yiwa wata tazo da ilimi a wata tazo da dukiya gidansu gidan kudi ne amma ta ita ko ta zo da ilmi gidansu gidan almajirai ne ta qur'ani ne waye ko wani a cikin waɗannan to amma mu ya adam sai mu dinga ganin wannan mai kudin ita ta ji ko mu dinga ganin irin eh, leshin da take sawa ta sa leshi ta sa atamfa yar ina ne da yar ingila da yar holland eh, ta sa takalmi mai tsini eh, ɗakinta cike da kaya kicin ɗinta ba dama saboda haka wannan sai ta tashi kanta a tsaye ta matsa wa miji sai ya sayo mata kaza ta matsa wa babanta sai ya sayo mata kaza inda muna tunani ke ki riƙe abin da Allah ya bai hmm. ni ma a riƙe abin da Allah ya bai idan kika jera kwanuka da tangaran da da cike a cikin sif ko ba kuke cewa komai a cike ni kuma sai in zauna in zuba tilawa in yi tilawa sai kuma ki gyara kwanuka waye yake da riba waye ji harafi da yake da lada goma to dan me za a damu to kin ga inda ana hankali wannan sai ta zama almajiraki. sai ta sai ni kin ga boko ne ban haddace qur'ani ba amma yanzu tunda Allah ya bani dama ya kawo ni ga abokiyar zama ta kun san ba a cewa kishiya ko ga abokiyar zama ta mahaddaciya alhamdulillah aini wannan gidan ya zama makaranta saboda haka bari in sa karatu ita kuma abin nan nata na daɗi na duk abin da aka kai ta raba bi ta baki wannan abin da ta raba ta baki shine rabanta wanda ta ci ko ta mutu ta bari wannan asara ne to amma ba ma tunani a musulunce ba ma tunani a ilmance saboda haka sai mu wahala mu wahalar mu mun wahala mu wahalar da abokan gabanmu mu mu wahalar da mai gida mu wahalar da iyaye a yi ta raba faɗa kullum ana cikin sulhu kuma ga bata lokaci kuma babban asara shine faduwa jarabawa Allah babban asara kenan ashe kun ga muna muna buƙatar mu canza tunanin mu muna buƙatar mu canza kai ba an samu kishiya kishiya kuma wallahi alherin ce ba wai ba a muke yi ba abinda ya sa kurin ba maganin alheri ce shine abinda yake cikin kwakwalenmu na jirkataccen tunani tunani mara kyau don haka mu canza tunaninmu baya in mun canza tunaninmu wallahi wannan abun daɗi zai mana wannan baiwar da Allah ya mana mu al'umman musulmi da ya halatta mana mata biyu su zauna gida ɗaya ƙarƙashin miji ɗaya rahama ne daga rahamomin Allah subhanahu wataala ni'ima ne daga cikin baiwa ce domin in la za ku faɗa da bincike a cikin society na waɗanda su ba a yin wannan auren za ku ga musibu iri-iri da farko mata za ta zauna a gidanta ba ta da kishiya har ta mutu ba ta da kishiya domin dama haram ne masu ba ta kishin haram ne amma tana da kishiya goma a waje ko sha biyar ko ishirin gwargwadon samun mijinta mijinta mai samu ne duk wata uku yana sake mace a waje turawa da kuke gani mhm. na san wasu daga cikin matanmu tunanin turawa yana shigo su in ma ta hanyar karance-karance ko ta hanyar kalle-kalle haka ne ko ba ka wani to turawan nan da kuke gani watakila su ba wasu sha'awa cikinku to matansu suna zaune ne cikin azaba domin miji zai tafi ya dawo bayan sha biyun dare sun san daga inda yake amma ba su yi magana sun san daga wajen wata yake saboda Allah subhanahu wataala domin ya jarraba kuma ma har yau ya gina namiji yadda yawanci mace ɗaya ba ta isa shi ba wai lallai ina maganar bukata ce ta rayuwar aure ba kamar misali mu jima'i a'a wani abu ne a zuciyar namiji wanda so yake ya ga a gidansa waɗanda yake zaune da su suna da yawa idan ita ɗaya ce shi ɗaya sai ya dinga ganin kamar daidai suke a shi ya fi so ya zama oga so yake zama yana da biyu ko uku ko hudu kuma an san samu ne kowace ta mishi yaya kuma shi uban kowa ne kuma wani abin mamaki wanda kuma ta ba za ku iya sanin sa ba dan Allah bai yi ku maza ba kamar yadda ba za mu sanya ake ji ban an dau ciki ya ake ji ban ana nakuda Haka dan ba za ku san yaya zuciyar namiji take yalwata ga mutane da yawa ba to Allah ya tsere zuciyar namiji domin namiji shine kawwam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 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا محل الشاهد ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne ke tsaye akan mata su ne masu kula da su to kun san ubangiji baya sa ka abu sai ya baka damar da za ka iya yin wannan abu domin Allah ya ce innal la yukallifu Allahu nafsan illa wusa duk abin da Allah ya ce kai to ya san za ka iya in ya ce kai abin da ba zaka iya bai ma adalci ba Allah kuma baya zalunci tunda Allah ya dora maza nauyin ƙawama, kulawa da mata to daga cikin farkon abin da ya ba su domin su iya yin wannan aikin sai ya ba su zuciyar da za ta iya yin faɗi sama da mutum ɗaya don haka ina rantse muku da Allah wallahi namiji yana iya son mata hudu daidai wa daida ya so su daidai wa daida ba wai ya ga kyansu daidai ba ai ubangijin da ya halice su ma bai kyansu daidai ba kuma ubangijin da ya halice su bai halin su daidai ba ubangijin da ya halice su bai background su daidai ba daga inda suka fito kamar yadda muka yi bayani ba gidajen da suka fito daban-daban ne Allah bai yi su daidai ba amma mutum ya ji cewa waɗannan kamar ƴaƴansa ne na cikinsa ai kaga ƴaƴan da ka haifa ma iri daban-daban ne wasu sun fosu kyau wasu sun fosu ladabi wasu sun fosu hankali wasu sun wasu tausaya ma iyaye wasu sun fosu biyayya amma a matsayinka na uba dole ka so su gaba ɗaya abinda ka ba wannan ka ba wannan abinda ka yi wa wannan ka yi wa wannan in ka saurari wannan ka saurari wannan in ka share hawayen wannan ka share hawayen wannan to Allah ya yi wa namiji wannan baiwar cewa in yana da mata biyu ko uku ko hudu ya so su daidai wa daida ba ana nufin ya ga kyansu daidai wa daida ko ya ji daɗin mu'amalar su daidai wa daida ba a'a ya zama da zuciyarsa tana iya ya musu mu'amala daidai wa daida ya ba su haƙƙin su daidai wa daida ya biya bukatun su daidai wa daida ya tausaya musu daidai wa daida ya sa kunnen saurare ka san a saurare kama kurum a zamantakewa wani abu ne musamman kana shugaba kai za a kawo kuka kowace daga cikin mata in ta shiga damuwa ba za ta fara kai kuka mijinta to Allah ya hore wa miji ya saurari matansa daidai wa daida wannan shi ma inda muna da shi a cikin kwakwalenmu da ba za mu dinga zargin mazanmu da cewa wai sun abin nan sun karkata nan ko sun karkata nan ko sun karkata nan alhalin dama ubangiji subhanahu wataala ya riga ya sa adalci a cikin sharadi kuma Allah ya yi gargadi ga barin wato a zalunci tsakanin mata wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi mai tsanani yace wanda da yake auren mace sama da daya bai adalci tsakanin su ba zai zo ranar alkiyama wa shiqquhu ma'ilun tsagin sa guda ya karkace zai zama kamar mai stroke ko mai ake kiran wannan paralysis paralysis to malamai suka yi bayani idan shari'a sai ka da abin da ya shafi jiki to wannan yana nufin babban zunubi ne aikata wannan abu kamar misali a ce a lahira mutum zai zo da kamanni kaza ko da kamanni kaza hmm? to wannan yana nuna cewa abinda ake hani a cikin wannan nassi na shari'a qur'anan wa hadithan yana nufin cewa kabira ta minal kaba'i sannan daga cikin fa'idojin shar'anta auren sama da daya bayan Allah a cikin hikima Allah subhanahu wataala ya sa mata sun fi maza yawa hikima ce ta Allah kuma fa'alu lima yuridu ne shi abin da ya ga dama yake la yus'alu amma la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba mai tambayar Allah da me yasa kai kaza duk abin da yadda yake so yayi kuma sannan da hikima a ciki kuma alheri ne sai dai ga wanda bai gane ba in ba gane ba sai ka ta wahala wanda bai san alheri ba sai a bashi alherin sai ya jefa yana san sharri ne yanzu yaro karmi mana hankali kana iya bashi kuɗi sai ya jefar amma an ka bashi abin wasa sai ya dariya sai ya munna saboda bai san wancan ba to da yawa alheri muna ganin sa ban san shi ba ubangiji subhanahu wataala yayi mata sun fi maza yawa saboda hikimomi wanda shi kadai san su kuma har yau yana daga cikin hikima Allah lokaci yana tafiya wannan yawan yana ƙaruwa har hadisi ya zo ingantacce yana cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai mata sun yi yawan da za a ga duk inda haka mace hamsin namiji ɗaya hadisi ne ingantacce mana ka ga yanzu a cewa safarin girki ko ba kuma ga abin da jikokin jikokin ku za su gani ba nan gaba wannan hadisi ne ingantacce sai an waye gari li kulli 50 imra'a qayyimun wahid au kama qala rasulullah haka hadisi yake likulli kulli 50 imra'a kowace mace 40 a 50 laha qayyimun wahid qayyimun wahid eh, qayyimun ko eh, to kun ga ashe yawan mata yanzu aka fara kuma haka abin yake a ko'ina a duniya a cikin kowace al'umma a yanzu yadda duniya take tsare ƙasa ƙasa ƙasa ana zaton kamar ƙasa ɗaya ce kawai ko biyu ake zaton maza sun fi mata yawa akwai ƙasar ma da aka ce ana importin mata eh suna shigo da mata daga waje ma'ana suna fita su auro a waje eh, irin eh, abin can ƙasar eh, asia mai nisa na ce ina jin ko koriya ne <clears throat> ɗaya daga cikin koriyoyin nan guda biyu akwai wata ƙasa da aka ce maza sun fi mata yawa to amma yanzu kuka ɗauka cewa duniya akwai ƙasashe sama da ɗari biyu da hamsin da an samu ƙasa ji cikin ɗari biyu da hamsin menene kun ga ai ko maganar ta bai kamata yi ba to saboda haka hikima ce ta Allah yanzu wannan yawan ya fara bayyana ko haka kurin ka duba ido ba sai wai ka wani ididdige ko ka yi bincike a ilmance ko ka yi irin abin da ake statistics ba sai ka yi wannan ba ka je kasuwa ma kurin za ka ga mata sun yawa a kasuwa ka je kowace irin makaranta firamare ko secondary ko abin nan university in ka shiga aji za a ga mata sun fi yawa ni jami'a nake koyarwa shekara ta wajen arba'in yanzu na koyarwa jami'a kusan arba'in Tana tun 1989 so in ka lissafa na tun 89 zuwa yanzu nawa kenan ina ganin arba'in ba hudu ne kawai talatin da shida eh kuma na koyar jami'o'i daban-daban har guda biyar ɗaya daga cikin a ƙasashen waje talatin da bako saboda haka yanzu maganar da ake a najeriya ba wani waje ba a nan kasar hausa arewacin najeriya kusan duk jami'a da kaje kana shiga aji a matsayinka na malami in ka duba kurin har za a ga mata sun baza yawa saboda abin har saboda haka abin sirriya ya riga ya zo ya riga ya zo saboda haka hukuncin Allah ya zo dole mu rungume shi hannu biyu mai amfani da hankalin da Allah ya ba mu mu ribace shi ba mu mai da shi shabi akan mu ba in muka ci gaba da yakar auren sama da ɗaya to sharri ne zai ta dawowa gare mu kuma kowace mace ai tana da 'ya'ya mata tana so su ma aure su ai mutum yana jin daɗin yarsa ta zama budurwa ganda memiya har yanzu ba miji tun tana sha bakwai sha takwas ba miji ta kai ishirin ba miji ta kai ishirin da biyu ba miji ta kai ishirin da biyar ba miji daga ishirin da biyar kowane uwa kowace uwa da kowane uba zai shiga damuwa daga nan za a fara addu'a kuma kuna addu'a su mayan matan suna addu'a wasu masu zuwa masu zuwa kafin nan babba addu'a su ta neman miji ce to ya za mu kauce wa hakika ga ta ga gaskiya a gabanmu mu dinga rufe ido gaskiya shine mata sun fi maza yawa kuma mata na buƙatar aure kamar yadda kowane mai rai yake buƙatar aure inda lafiyar salau to saboda haka samawa kanmu zaman lafiya ne mu yadda cewa mata ji sa a wurin daya ko uku ko hudu amma da sharuɗan da shari'a ta ji ba fa cewa kai kurin a ɗebe su kurin a jefar da su ko a ɗebe su a ba su cikin yunwa ko a ɗebe su a wulaƙanta su ko a'a shari'a ta ɗaukar darajar mata wannan abun da Allah ya shar'anta cewa a wurin mata ji wai ba dan an raina su bane ba dan wulaƙanta su bane a'a alherin gare su zai dawo to amma yanzu sai kaga cewa mace in aka ce za a aure ta mijin yana da wata mace hmm. ba damuwa tun da ita za ta zo daga baya ah, amma ita wacce za a auro ma ita kuma sannan alkiyamata ta tashi sai masifa sai bala'i sai fada sai abubuwa kuma har ma yan uwanta da iyayenta ma an ba ta ba su shigo su taya ta kun ji wai ya zai mata ha Allah zauna lafiya ha shekara su 20 ha shekara 15 sai da ta haihu zai mata abin ai wannan cin amana ne ya bai da kokobo suna zaune dan yanzu ya ga yayi kudi to da yayi kudi bai canja komai ba da yayi kudi in gidan ku karami ne ya sai babba in tafafin da yake saya muku mai arha ne yanzu ya dawo yana yin mai tsada idan abincin da kuke ci kasa kasa ne yanzu kun yi sama sama kuna cin yan kaji kaji da sauransu to kuma ta ɗaya ce dan mai ba ta zama biyu ba dan mai komai zai canza sai ka kishiya in muka ɗau wannan haka kai na ji ba an samu masu sai ba malam ni sai an daɗa hansa kishiya yawwa alheri ce wallahi abin da ya saba ma ganin haka kudin shi ne tunaninmu shi muke bukata mu gyara Allah dan ba mu ba mu ayatu nani inna Allah la yughayyiru ma biqawmi inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inna Allah la yughayyiru ma biqawmin Allah madaukaki baya sauya abin da yake ga mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun sauya abin da ke cikin zukatansu matukar a cikin zukatanku ko ne wa kishiya bakin kallo kuna mata kallon zargi kuna mata kallon ki kuna ɗauka ita sharri ce to haka za ku gani komai kirkin ta zo zo ba za a ga kirkin ba komai taimakon ta ta zo tana taimakon na san kishiyoyi da yawa masu kirki masu tarbiyya daga gida in sun zo suna so masu taimaki uwar gidan ma sai ta ce ba ta so in ta rungumi 'ya'yanta tana nuna musu zuwa da kaura zai ta rabu da ita munafuka munafuka ba a so to saboda ta sai mun canza tunaninmu sannan sai mun zama wayayyu sai mun kwatanta rufin asirin da Allah ya yi mana da rayuwar waɗansu al'ummatai wanda ba namu ba na fara yi muku magana baturi. matan turawa kowace mace tana ƙaunar ita ɗaya a gidan mijinta amma tana da kishiya goma waje kuma kun san mata aure a gida ba za ta iya yin competition kun san abinda bature yake cewa competition ko ba za ta iya musabaka da matar waje ba saboda ita matar gida tana da ayyuka da Allah ya dora mata musamman tana da yaya matar wata ko ba abin da ya dame ta illa ta yi wanka ta fesa kwalliya ta fito ta karkato da zuciyar mijin wata ma'ilatun milatun ta wanda manzo Allah yake cewa ta karkasa tana yanga tana uh, bulungusu tana gwatsaro tana kaza tana kaza don ta jawo hankalin mijinki wataƙila inda biyu ne da shi a gida biyun nan ku za ku rike kayanku ko in uku ne ku za ku rike kayanku maimakon ki zo kina musabaka da 'yan duniya a waje wanda dama idanta ya bushe kuma ba ta da nauyin komai ba ta da kunya ma ki zo kina kishi da ita gare ya zama na ƴar uwarki ta san ki kin santa kuna zaune tare kuna taimakon juna ku sa ku ma ƴaƴanku ƙaunar juna da zumunci ba san gawa fari ba da yawa kishiya na mutuwa kishiya ta rike ƴaƴanta in dai an yi zama na musulunci da yawa Allah yana ba ƴaƴan kishiya dukiya ɗaya kishiyar Allah bai ba nata ƴaƴan ba ya zama na waɗannan 'ya'yan masu dukiya su za su riƙe gidan gaba ɗaya har bayan mutuwar mai gidan su za su ci gaba da riƙe gidan ba abin da ba gani ba amma saboda rashin kyakkyawan tunani ɗin ya sa ko da an ga fari ma sai a ɗauka baki ne ko da an ga alheri ma sai a ɗauka sharri ne to kun ga an nuna mun cewa wai saura mun biyar ba jina ba wannan tsaraba ta ce ku kwa ƙara <laughs> a da Allah ka kuyi mun kara ku dai gaya mun gaskiya to kishiya kishiya kishiya Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a cikin gidajenmu Allah ya yi wa matanmu albarka Allah Ubangiji ya ba su lada akan hikimar da akan hidimomin da suke yi Allah ka ba matanmu lada akan tashin asuba Allah ka ba matanmu ladan dafa ruwan dini Allah ka ba matanmu ladan yi wa yara wanka Allah ka ba matanmu ladan kula da gida gaba ɗaya Allah ka ba su ladan kula da masu gida Allah ka ba su haƙurin zaman tare Allah ka ba matanmu haƙurin zaman tare ya Allah kai ne muƙallibal ƙulubi Allah ka juya zuciyarmu mu ga alherin da yake cikin wannan abu da ka shar'anta mana domin mu daina ɓata lokacinmu mu daina ɗaukan baƙin ciki na bagayar ba dalili mu daina rusa iyalai da yawa iyalai na rushewa kurin da an karo aure iyali ya rushe wani an yi shekara goma wani ishirin wani akwai ya'ya biyu wani biyar amma sai a rushe auren kurin waidan wata ta shigo wacce ta shigo na rabanta za ta ce wallahi ba ta isa ta sha makarwa ɗaya na ruwa wanda ba rabanta ba in kika ga ta haihu wallahi Allah ya rubuta ba dama dole sai ta haihu inda ma za ta ɗauro ki hana ta ta haihu a gidan wallahi can waje za su haɗu su haihu domin ɗan wani wani baya haihuwar ɗan wani wani baya haihuwar ɗan wani in kuma ta shigo in Allah bai rubuta za ta haihuwar ba za ta shekara talatin ba ta da ko ɗaya. babu damuwa a cikin rayuwar duniya bayan Allah babu damuwa a ciki babu damuwa saboda haka mu sa ran mu a inuwa kuma da abin da za mu yi saboda Allah kuma mu fahimci addininmu kuma mu kyautata wa Allah zato mu kyautata wa Allah zato duk wanda yake zaton Allah ya shar'anta wani abu amma ba alheri bane abun to wannan ya muna nawa Allah zato ya muna nawa Allah zato wal iyaz billah kuma in ka muna nawa Allah zato duk abin da ka zata wallahi a cikin sa zaka dawwama har abada inda mutum komai musuluncin sa zai muna nawa Allah zato dangane da lahira wallahi wuta zaki wallahi wuta zaki saboda kuma kyautata wa Allah zato mu yi hakuri mu san cewa mu bayi ne wannan rayuwar Allah ne ya ajiye mu anan akwai wanda ya kansa a cikin mu ba wanda ya kansa akwai wanda ya zabu wasa da ubansa ba wanda ya zabu wasa da ubansa kun bude ido da ya gansu akwai wanda suka zabu dan da za su haifa kullum Allah ne ya ba su fituwa ya dan kawai daga ciki aka ganshi saboda haka Allah yana sanadin mu ya ajiye mu domin hikima domin ya jarrabe mu sa'annan kuma wannan rayuwar ba ita ya kamata ta damu musulmi ba wannan rayuwar ba ta kai komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya da abin da ke cikin ta inda ya kai fuffuken sauro guda daya to da Allah ba zai ba mumini da Allah ba zai ba kafiri makwarwarwa ya sha ba saboda ka duniya ba komai ba ce duk abin da yake cikin ta mata'un qalilun dan abin jin daɗi ne na lokaci kaɗan lokaci kadan shekara 20 30 40 da wuya kaga mutumin ma da ya shekara 40 yana jin daɗi kafin ka fara jin daɗin dama kayi ishirin ka zo kana jin daɗin kayi arba'in sittin kenan me ya rage ma kayan kitikiti jirgin mutuwa kake jira kayan kitikiti jirgin mutuwa kake jira saboda haka mu sauƙaƙa wa kanmu sauƙaƙa kanmu mu sauƙaƙa kanmu bayan Allah mata mu sauƙaƙa kanmu sannan su maza ɗin nan da wani lokacin su masifar duk take koma kansu ku tausaya musu su ma su tausaya muku domin yana daga cikin hikima aure a musulunci wajen wa rahama أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون wa min ayati ubangiji yace yana daga cikin ayoyinsa an ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ya sa muku mata ya kuma za Allah ya sa muku mata ya sa muku mata min anfusikum daga kawunan ku litaskunu ilaiha dan ku natsu zuwa ga matan ku tun namijin da bai samu natsuwa a gidansa ba to wannan yana raye ne kamar a wutar jahannama sa gaba daya ya rako mutane duniya ne gida ake samun natsuwa litaskunu ilaiha wada alabai na kuma waddatan wa rahma kauna da tausayi kauna da tausayi sai ya sa matakka kuna ƙara daɗewa kana ƙara santa kana ƙara tausaya mata inda kana santa ne domin ƙuruciyarta ko domin kyanta in ƙuruciya da kyau suka tafi wanda mun san ba sa dawwama kuma za ka dawo kana tausaya mata ba ka san abin da zai so saranta ko kaɗan to wannan shine zaman aure shine zaman aure kuma shine biyayya ga Allah subhanahu wataala saboda haka mu canza tunaninmu bayan Allah ta hanyar fahimtar addininmu da kyauta zato ga Allah wanda ya halice mu cewa ba zai halatta mana abu ba zai shar'anta mana abu kuma wannan abun ya zama mana matsala ba wallahi wannan ba ta taba yiwa har abada Allah ya shar'anta wa bayansa abu kuma ya zama shine matsala a kansa za a dinga kisan kai a kansa za a dinga kashe yara a kansa za a dinga ba 'ya'yan kishiya shinkafa bera a kansa za a dinga yin kaza kaza a kansa za a je wajen boka bokan nan ya ci kuɗi bokan nan ya ci mutunci bokan nan ya keta alfarma bokan nan ya lalata da matan mutane duk akan waye wannan babu shakka akwai rashin hankali a ciki akwai rashin kula da addini akwai rashin fahimtar addini to muna fata Allah ubangiji fahimtar da mu addinin mu Allah ubangiji ya karba ikon mu cikin wannan wata mai alfarma Allah ubangiji ya sa muna cikin wadanda aka yantawa a cikin wannan wata mai alfarma Allah ubangiji ya gafarta wa iyayen mu Allah ya albarka ga zuriyar mu Allah ya albarka ga auren mu Allah ya albarka ga mazan mu da matan mu Allah ubangiji ya mana maganin waɗannan matsalolin da muke fama da su na rashin zaman lafiya na kashe-kashe na zub da jini na tsadar kaya da sauran waɗannan Allah ubangiji ya yi mana subhanaka allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ani da wani ku? Yawa. Yawa. Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Professor Umar Lapto ya ja hankalinmu ya mana wa'azi kuma ya yi wa'azi a gaba domin ƙa'idan karantarwa malamai na cewa afdalul a'mali amalul hali aikin da ya fi kowanne falala da albarka shine aikin da aka zinci kai a cikin yanayinsa harkar kishi a ƙasar nan a kankanin matan aure ya kai ga wata ta kashe kanta ya kai ga wata ta kashe mijinta ya kai ga wata ta kashe kishiyanta ya kai ga wata ta kashe 'ya'yan kishiyanta duba wanda bai faru ba ko da ga wajen mu na asubahi malam muhammadu sahabi sarkin malamai da tijan arziki ɗazaɗin nan muna tafsiri muna karatu cikin littafin bada'i'ul fawa'id muka zo gabar da al'imami ibn al yake faɗin maganin da ke sassauta kishi a zuciyar mata da kuma dalilan da kan sa ko da haɗu da mace mai zafin kishi to sai zama kishinta ba zai cutar da ke ba bayan ya yi bayani akan cewa kishi in yi ƙarfi shaidan yakan shige shi sai ya shigar da hasada sai ce to in mace tana buƙatar ta rika samun natsuwan zuciya cikin abin da zai taimaka mata wajen karɓan hukuncin Allah a kanta kuma sannan ya Allah ya ba ta kariya daga sharrin wacce za ta ƙulla makirci saboda tsafin kishi ya ce to ta karanta falaki da nasi kul a bi birabbin falak, kul a bi nasi yawai yawaita wannan yana sassauta damuwa wajen gaba ko kishiyantar abinda Allah ya shar'anta wa maza na ta'addud na ƙara matan aure sannan kuma a gefe guda in kin samu wacce ba Allah ne a gabanta ba cutar wanta ba zai ba zai ba zai tasiri a kanki ba ku yi ta karanta falaki da nasi to nan ne malam Muhammadu sahabi ya ce mana kwanan nan wata baiwa Allah za a yi mata kishiya da ne ta tabbatar da za a yi auren lamu halata sai ta zubawa kanta zan sai ta kyasa kanta a sha ta zuba a gashin kanta kuma ta kyasa a shana a kashi da wutar kuma ya kama ta fada rijiya sai dai aka ciro ta. to kamar yadda a saurara in ba ku manta ba da muka je da muka je makarantar aya aka haɗa ta wuraren tafsiran matan aure za mu yi latta a kan mai muka yi a kan kishi a mahankan musulunci na zo maku da littafin a habarin nisa na imam ibn jawzi wanda ya yi bayanai da yawa mabambanta da yadda ake kishin da kishin maza da kishin mata so kamar yadda profesa ya ja hankalinmu karɓi kaddaran allah ne a kanmu mu maza ba a yarda mata su mana kishiyoyi ba ba ce yarda mace daya ta haɗa mazajen aure guda biyu ko guda uku ba Allah bai kaddara mana wannan ba bai sha'anta mana ba saboda wata hikima da gare shi mun gane ko mu ma an ce mu din ana haɗawa maza biyu maza uku mace ɗaya to ala Allah ba kishi za ba yaki za a yi to amma Allah bai shar'anta mana ba domin aka ce yanzu mace ɗaya tana da maza biyu ko uku kamar yadda wasu daga cikin masu ɗauko tunanin turawan yamma suke kallon kamar baya adalci ba tsakanin maza da mata a shari'ar musulunci ya za a ce namiji ya ije mace har guda hudu ita kuma a ce dole ta tsaya da ɗaya to da ka kaddara ka kirba cewa da Allah ya yarda mata su yi maza guda biyu to ranar duk da aka ganta da ciki na waye na waye mai ɗan na mazan ta biyu ga ɗakin wancan ga ɗakin wancan ko ga gidan wancan ga gidan wancan tana raba musu kwana ta je can ta je can amma duk ranar da Allah ya ba ta juna biyu to juna biyu waye za a mata da shi ne ba ka ga kace dai a mata ce ta wahala ba shi to shi yasa Allah ta'ala mai hikima ne malam Allah ta'ala ya mana taimako a ƙarshe yan uwa musulmi Allah ya saka baku da alkhairi gwargwado kira da muke ta yi a kan a taimaki marayu a wannan majalisi namu to mutane suna amsawa kuma muna addu'a Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya mayar musu da sabon arziki a kwanaki kun ji yadda alhaji babangida gaba, Allah ya kara masa lafiya wajen miliyan arba'in da wani abu ya bada domin marayun tuntuwa local government to kuma a cikin kudin nan har aka ware miliyan biyu da dubu dari biyar da wani abu wadda aka aka ije su domin marayu makwato makarantar mu na marayu wanda da ƙarfin Allah da izininsa da yardansa sannan da haɗin kanku ku da muke karatu da koyo shekara biyar ke da majalisunmu na maza na tafsirin la'asar da majalisunmu na maza na tafsirin bayan asubahi muka yi kira a kafa makarantar marayu kuma alhamdulillah Allah ya tabbatar da ita a yau shekarar ta hudu kenan wannan makarantar marayu so kuma tana ci gaba kullum ana iji albashi cikin abin da aka samu na marayu ma a wannan watan shine aka ije miliyan biyu da wani abu don albashin malamai da aka malamai ba su da matsalar albashi to wata gudunmuwar Allah da Allah ya kawo mana ciki kwanan nan in ba manta ba a tafsirinmu na shekaran jiya muka ce muku kowace wacce take da maraya ko marainiya in dai an mata rijista da wancan makaranta namu na marayu da ke nan makera to ta tura marainiya ko maraya farfajiyar makarantar ajiya a shekarar jiya muka ce ta tura marainiyarta in dai ɗaliba ce a makarantar ko maraya a tura su makarantar to dukkan waɗannan marayu gaba ɗayansu kusan mutum ɗari biyu gaba ɗaya wani bawan Allah kowane maraya kwara ɗaya sai da ya ba shi dubu talatin kowace marayya haka marayu da iyayen suka yi layi dubu talatin dubu talatin duk wani marayan makarantar inda ya ɗaliban makarantar ne bayan makaranta na ba shi uniform makaranta na ba shi littattafai ana yana karatu kyauta to sannan kuma wannan bawan Allah ya zo gaba ɗaya aka ba shi lissin marayun dukansu ajiya kowanne ta tabbata lahu a gare shi an ba shi naira dubu talatin mana addu'a wannan bawan Allah duk inda yake Allah ka sa masa albarka Allah ka ƙara masa arziki Allah ka kare shi daga dukkan fitinan da yake jin tsoro Allah ka biya masa duk bukatunsa na alkhairi yadda ya faranta ma marayun nan rai Allah ta'ala ka faranta masa rai Allah ta'ala ka faranta masa rai muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi sannan mu anan matakin bangaren maza suna nan suna bakin kokarin su ba sun tara sama da dubu ɗari hudu kuma kun yi iya kokarin ga abubuwan da kuka ije a yanzu akwai wato sababbin kaya da muka tara kun tara turmin atamfa guda biyar a wannan majalisar na matan aure sannan akwai rabin turmi guda ɗaya akwai doguwar riga na yara doguwar riga ta yara guda ɗaya akwai kuma riga da wando ta maza guda ɗaya sannan akwai omo guda uku akwai yan kunni guda biyu akwai hulunan jarirai guda biyu sannan akwai abin hannu guda tara sannan akwai takalmi guda biyu duk kuka ba da sadaka su. sannan akwai masara tiya goma akwai gero tiya ɗaya tiya ɗaya da rage sannan akwai dawa tiya ɗaya shinkafa kuma rabin tiya akwai kuskus guda uku akwai taliya guda bakwai duk kun ce a ba marayu sannan akwai tsofaffin kaya masu yawa na maza da mata da kuma tsofaffin takalma masu yawa wannan dangane da kayayyaki ke sannan gudunmuwa da kuke rika bayarwa don a taimaki marayu sadakan yau da gobe kafin milancin kun tara naira dubu ɗari da sittin da ɗaya da ɗari bakwai da sittin da biyar wannan sadakan yau da gobe yau da gobe da kuke bayarwa sannan muka kira ku muka ce ku ba da gudunmuwa za mu yi lancin asabar da lahadi don a taimaki marayu to ba ku yadda an tashi lancin ɗin nan ba sai da kuka ba Allah don Allah ya biya ku Allah ta'ala ya biya ku kuka haɗa naira dubu ɗari biyu da hamsin da takwas da ɗari hudu da ashirin dubu ɗari biyu da hamsin da takwas da ɗari hudu da ashirin gudunmuwar da aka tara kenan lokacin lancin to in ka hada da dubu ɗari da sittin da ɗaya da ɗari bakwai da sittin da biyar shi ne za a samu jimillan kuɗi dubu ɗari kuɗi da ashirin da ɗari ɗaya da tamanin da biyar Allah ya saka muku da alkhairi Allah ta'ala ya saka muku da alheri muna ganin wannan muna da tabbacin duk wacce ta ba da gudunmuwa Allah zai ninka mata domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ba a min riban liyar gofi a wani a taitun min liyar amwalin nasi inda Allah ولكن تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المسعفون duk abin da kuka bada wai don ku ciri ba wannan zai lalace ne ya ja muku fushin Allah amma duk abin da kuka bayar na sadaka na ku taimakin marayu ku taimaki gajiyayyu ku taimaki addini Allah ya alkawarin zai ninninka muku in ka ba da ɗaya Allah zai baka goma so Allah ya saka muku da alkhairi Allah ta'ala ya saka muku da alheri akwai bayan Allah da suka aiko da gudunmuwa na dubu ɗaya ɗaya na ɗari biyar biyar kowace tana son a yi ma iyayenta addu'a Allah maɗaukakin sarki in sun rasu Allah ya gafarta musu in suna nan da rai Allah ta'ala ya ƙara masu lafiya ubangiji maɗaukakin sarki ya ƙara maki ƙarfin gwiwa wajen yin masu biyayya Allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi to daga yanzu gudunmuwan marayu ta tsaya a nan marayu a cikin wannan dubu ɗari huɗu da ashirin da ɗari ɗaya da tamanin da biyar za mu ɗauki naira dubu ɗari hudu shine za a ajiye asusun marayu akwai waɗanda ake cewa al-yatimu ragamil aji al-yatimu ragamil aji wato masu bukatuwa yau da gobe kullun suna zuwa suna samun mu wannan ta shigo ta faɗi matsalar ta ba ce faɗi da ke ta an wane ne ga sunan kala kala kullum tun farkon azumi muna karɓar irin waɗannan complaint din wata ka tausaya mata wasu an kore ta nema a gidan haya mutum ya ya kasa biya ga sanar dai matsaloli kala-kala su ba marayu ba ne ƴaƴan da ubansu amma gaskiya gwanda waɗansu marayun ma da su ga muna fama da irin wannan wala akwai yaran da ubansu na nan dare yana nan kama makera amma wallahi har gwanda a ce mare uba ma sun fi su gata kuma tun mata ake bari da wannan mahalar to kuma kullum waɗannan suna zuwa suna samun mu akwai su da yawa a gefe guda kuma shi kai shi tafsirin nan namu akwai na buƙatar gudanarwa muna da abubuwa da ya kawata a ce ana yi domin ƙara inganta tafsiri da ku. to za mu buɗe wani asusu na musamman don gudanar da za mu nemi gudunmuwa ne don gudanar da tafsirin wannan tafsirin nan yanzu ɗin nan na kuɗi yake ci Sai na buƙatar shi ma a agaza masa bai dace misali ba yi na cewa wai in amarya ba ta sha doki ba sun ba hau amarya ba ta hau doki ba to ala akalla abarta ta tafi da me da ta amarya ce za a kai ta daki to ita ba a zo da mota an dauke ta ba kuma an dora mata falla a ce ta kai in ma ba za a dora ta mota ba ai sai abarta ta tafi da ta ko wallahi musta'an su da haka marayu za a ije masu dubu ɗari hudu za mu haɗa da sauran gudunmuwa da muke da shi dubi zuwa ga alhamdulillah marayu sun samu gudunmuwa sannan za a akwai waɗancan marayu masu iyaye ne amma kuma suna fama da matsaloli to za mu tube irin waɗannan sannan kuma ga shi kan shi yadda za a gudanar da shi wannan tafsiri ɗin kun san muna tare da mutane ga sanar daban-daban Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to muna kiran ku saboda Allah al-imam ibn qayyim ya faɗa abubuwa guda biyu wanda shi muka yi bayani duk waɗanda suke makwabta suna sauraron tafsirinmu na asubakin ɗazu za su ji mun yi wannan bayani mun karanto daga littafin al-iwa to fada'iul fawaid na al-imam ibn qayyim cewa abinda ke zama maganin bala'i ya zama maganin hasada hasadan nan ta makwabciya ce koko ta kishiya wacce ta sa ci gaba da makirci wajen miji da makirci in ba ta da tsoron Allah ma ta hada da bokaye ba abin da ke sawa Allah ya baki kariya daga sharran makirai ko kishiyoyi ko makwabta ko waɗanda ake zaune gidan haya tare da su wata ta sa ki gaba har da shiga bokaye sai an ga bayan ki to ke tunda ba za ki shiga wajen boka ba al-imam ibn qayyim yace akwai wasu abubuwa guda goma in kin rike Allah zai maki maganin su mun karanto su gaba ɗaya da su so amma biyu daga ciki shine ɗaya karanta falaki da nafi kamar yadda na faɗi da su na biyu shine yawaita sadaka inda kina yawan bada sadaka inda kina yawan bada sadaka to Allah ta'ala zai kiyaye ki daga sharrinsu insha Allah ku yanzu na fara ba ku guda biyu kafin mu rufe tafsiri zan zo ƙara sa muku sauran takwas din kamar yadda muka karatu da maza da wanda in dai kin lazumce su sai zanto kaman mun cike fa'idar da profesa ya zo mana da ita a matsayin tsaraba a wannan shekara na batun kishi kumallon mata kishiya alkhairi ce to sai mu cike da waɗannan bayanai ɗin Allah ta'ala ya taimake mu abin nufi kowa ta iya ƙoƙarinta gobe ki zo da sadaka sai wannan sadakar da za ki zo da shi gobe ba na ba marayu ba ne su marayu ga sadakar su nan ko nan za a zo a raba musu ga kwamitin marayu nan da idanan Allah za su jagoranci rabawa marayu wannan sadakar mun gane ko amma yanzu mun assasa kwamiti ne wato wani gudunmuwa ne na musamman domin gudanarwa da kuma taimakon waɗanda suna da iyaye amma wallahi malam wata da azumin nan sai ta je ta yi wankau ko jiya bayan an ta shekaran jiya ne ba mu yi karatun zaure ba man tashi nan na shiga gida wallahi wata baiwa Allah tana man bayani dauriya ne kawai ban fashe da kuka ba da ta faɗa man halin da suke ciki ga yara ta yi rantsuwa da Allah ta ce wallahi wallahi ba ruwan mijin nan da su bai san cewa ita matarsa ba ne sai almuru ya yi gari gari ya yi duhu amma da zarar gari ya haske to shi kenan ita ba ba matarsa ba ce kuma ba cin shi ba shan shi ga yara sai ta yi wahala take samu abin da za ta baya ra su ci abin da za su ci abin da za su ci shi sahur ma a lokacin ba su da shi ba su da shi to ire-iren waɗannan in kana da tausayi za ka mata tafi haka na zai yi ka kyale ta kana malamin addini to aikin kenan fatin da aka su. to irin waɗannan su ma suna da haƙƙi mu ware wani asusu na musamman don taimakonsu an gane ko sannan kuma ga abubuwa na gudanarwa Allah ta'ala ya taimake mu profesa muna mana godiya Allah ta'ala ya saka maka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ma jagoranci cikin al'amuranka Allah ya shirya ma zuriyarka Allah ta'ala ya ƙara albarka cikin rayuwarka ya shirya ma ƴaƴanka da iyalanka Allah ta'ala ya kare ka duk inda kake muna godiya kwarai da wannan nasiha da wa'azi da aka yi mana mai tsada ɗalibai da kukan zo ku zauna ku yi dafifi kullum Allah ya baku albarka Allah ya baku albarka Allah ya biya bukatun ku duniya da lahira Allah ta'ala ya yaye maku dukkan damuwar ku Allah ta'ala ya haɗa mu mu da kowa aljanna gidan tsira ga baki ɗaya duk wata wacce take da buri Allah ta'ala ya cika mata burinta na alkhairi duk wata wadda take da wani abu da ya dame ta ya tsaya mata Allah ta'ala ka tunkuɗe masa shi Allah ta'ala ka cire mata damuwarsa masu neman jari cikin ku Allah ta'ala ka ba su mai albarka masu jarin Allah ta'ala ka ƙara buɗa masu cikin jarin su wanda suke karatu suna neman aiki Allah ta'ala ka ba su aiki mai albarka wanda suke aikin Allah a kawo promotion mai albarka yan mata da ke neman mazajen aure Allah ka ba su masu albarka zawarawa da ke neman mazajen aure Allah ta'ala ka ba su masu albarka Allah ta'ala ka rufe asirin mu a cikin gidajenmu ka ba kowannen mu abin da zai ci ya sha sutura Allah ta'ala ka shirya mana 'ya'yan da ka ba mu maza da mata Allah ta'ala ka shirya mana 'ya'yanmu da ka ba mu maza da mata Allah ka dukan iyayenmu Allah ka cikin iyayenmu da malamanmu Allah ka saka masu da alkhairi kan tarbiyyar da suka yi mana wannan gari na funtuwa Allah ta'ala ka ba kariya daga dukkan sharri Allah ka ba kariya daga sharrin kidnappers Allah ka saukar da albarkanka a wannan gari Allah ka saukar da albarkanka a wannan gari masu taimakon addini Allah ta'ala ka taimake su masu taimakawa addinin musulunci Allah ka taimaka musu masu jin kan marayu Allah ta'ala ka ji kansu masu agazawa dan addini ya ci gaba Allah ka agaza musu Allah ka rufa asirinmu marasu lafiya cikinmu Allah ta'ala ka ba su lafiya masu neman haihuwa cikin ku Allah ta'ala ka ba su haihuwa mai albarka Allah ka ba su haihuwa mai albarka Allah ka ba su haihuwa mai albarka wanda ka ba su haihuwan Allah ka shirya musu 'ya'yansu Allah ka shirya mana ƴaƴanmu mu gabaki daya Allah ka shirya mana ƴaƴanmu mu gaba daya Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani Allah ka ba mu ikon aiki Allah ka ba ikon aiki da abin da muke ji muke karantawa Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke ji muke karantawa Allah ka raba mu da azaban kabari Allah ka raba mu da azaban lahira Allah ka sa aljanna ce makoman mu Allah ka sa aljanna ce makoman mu Allah ka sa aljanna ce makoman mu Allah ka raba mu da fitinan rayuwa da ta mutuwa Allah ka raba mu da fitinar rayuwa da ta mutuwa Allah ka raba mu da fitinar rayuwa da ta mutuwa rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa tawbatan qabla al-maut bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ربك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تفول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به إلى جنتك ومتئنا الله بأبصارنا وأسمائنا أبدا ما أبقيتنا واجعل كل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا